idan kana son ka ji daɗin duniya da lahira ka shagaltu da ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙaunar manzon Allah ita ce tikitin kowa na shiga gidan aljanna babu mai son ka kamar annabi sallallahu alaihi wasallam duk soyayya da zaka in ba ta annabi ce soyayya wahala ce manzon Allah sallama shine za a nuna maka matsayinsa wanda duk wanda Allah ya bada matsayi da daraja da girma babu kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in baka san annabi ba sai kiyama zaka san waye manzon Allah baban mata angon Aisha Allah ka ba mu albarkarsa muna roƙon Allah subhanahu wataala